ya soban kande wona do wani sun mele helen ni da mai ya soban men me wona zaaga ne menengo yana lo war pore de man da kasetin tabande ni sun ya lal silma sab ka bihin tun ni hakika in ntilghe lalla wende wani am yala ye la mun tar ka bina patar para patar biga apatar mun sun ta apatar ge sun ta ge yana lo war pore le man da kaseto rizuk saba muhammad sallallahu alaihi wasallam aya wani am yemba lalim ya wani am tontoma tɩ kot wẽnnaam tɩ na pʋʋsa n tɩlga yẽ la zak ba la sahabse la ned wa ned sẽn da n pʋg tɩ n tʋʋma ne sɩda la malgre hal n tɩg n tãage niinã rolb raare wẽnna fãa loogr poore ninga taab sallem sẽn yaa lislaangã pʋʋsem kot tɩlgre la yolsgo la albarka n kõ taaba wẽnna tɩlgdo wẽnna yolsdo wẽnna maan d fãa gil barka relle woto leb n yaa wẽnnaam segl sõngo leb n ba za zaab na le sõs ne taaba wẽnnaam dĩinã yelle n yaa wẽnnaam ya alqur'ana tafsiri d kot wẽnnaam tʋna zilgi laafɩ kot wẽnnaam tʋna ligli laafɩ wẽna nafd na bũmb la sẽn na n wʋma pʋgẽ rele runda d da sura in bu suratul Maryam, lalle suratul maryam a paka muqatta'a huruful muqatta'a wa e sayani wala salafus saaliha nengẽ b rɩkda mangã lebs wẽnnaam nengẽ tɩ wẽnnaam n mi tʋlsem nina sẽn be a pʋgẽ tɩ yẽ me yaa bũmb sẽn wilgde tɩ alkʋr'an kãngã a yaa wẽnnaam goab bele a sẽn sig neb ninsb wa yaa neb sẽn yaa arab rãmba n mi arabɩɩmg wʋm sõma la fasmd arabɩɩmdo la mikame tɩ gom-biis bãmba sẽn wa alkʋr'ana pʋga ne bãmb yaa arab rãmba aqha n vʋɩ weta pʋg n mi arabɩɩmda sõma b kell n pa bãnga maana ye ya hun wilgdi ti ya wannan wa tin ya wala e gas hudu ya wa kun panzinga ne yinke tin bebe alqur'ana fa gon woto ne lalle wannan ba mitul sumni na hanbebe sura paka kame ne kaf ha ya ain sad la mikam masan ti salafu salih ban sanda talla na da panga hun wilgi ti kafa ti ya min kafin sekre sekre Ti hawa min haadin yaa gari. Ti ya wa ya hakimi. Ti aina ya alim Ti soada ya sadik Ti wotoon n la maana la yawa ya wa fanga. nadg pãnga dalil ka zugun ko kɔ dalil ka wa ya yaa laga n tõe kin ya n yãka maana wã wotoone ye san koy sẽn e Kuruful pãnga wa woto wa harf ba pʋga الله أعلم بمراده يا وين نعم مي تلسم نينا بي إنسان لو قوم بيس بما بوي كوت وين نعم كنا كلام باهر فان سيغل سنغو رلي ذكر رحمة ربك ذكر كوا يا حبر مبتدأ محذوف هذا ذكر وانا يا تنغري رحمة ربك وصبا وين نعم يلسغا أصن يلسا يما هي النبي زكريا عبده زكريا lele wannan yemba ya annabi zakariya ne wannan sẽn yul sabiga a kãsem nim wakato bele annabi zakariya a ne san patal rogom san ya ne wala a ra sãn biilem wakat ye la a pa me pa yetɩ yaa yẽ ye hal n tɩg e tãage n yẽme paga paga me yɩ pokiri rogom da ka be para paga me roma ka be wa n pa wala a wakat la roma yikin kabe ka be ya adami a sẽn wa yaa bɩ pugla n loee fũri ay wẽnnaam kell n ka kõba rogem ye rele annabi zakariya zĩnname n tɩg n tã a yoom pi sopoe la a yopoe bãngr sãn na wingame t'a zooga rella tɩ bɩ yika be ye a pa paam biige rele wakat kãngã a na n yãbame n na n kosa soaba wẽnnaam n kosa soaba wẽnnaam tɩ wẽnnaam loka ne biiga rɩkeme tɩ wẽnnaam tẽegd kambã sã a neemã wala a yʋlsga n yem kãngã zugẽ wẽnnaam kõe la biiga lagm ne sababa rãmbã me n eh, gill pa pid ye sabab rãmbã gilli pa pid ye bala yẽ mengã yoomda paam n kãsgame pãn kalb n be ye eh, pagã me le sẽn yaa pok-kira rel eh, sababa rãmbã pa pid gill ye la wẽnnaam yʋl-soga sẽn bedmã wẽnd kell n yʋlsa lame lagm ne sabab rãmbã pa tigs fãa gill ye rɩk m masa tɩ sʋʋra kãngã waame n dat masã tɩ wẽnnaam nabiyaa sa sallam rɩk kɩba kãngã n taas n taas neba koba annabi zakariya n kɩsa wa yele solom ni nin sẽn be beene bũmb yĩnga t'a wonna annabi ya ma nabiyaamã annabi ya amna bale ba ma fa ya kibe bãmbã fãa yaa kibɛɛse sẽn dãng wẽnnaam nabiyaamã taoore yaa kibɛɛs tawti annabi ya ma nabiyaamã meng pawai ti annabi ya ma tɩ wuni gidin ko en wuni gidi en ti ya wahin yi tu wonna amne nge n wata ne nge la a sẽn tõe n paam kibɛɛse n pid wotone n taasd bõn-naalsa rel wẽnnaam tɩ ka ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ وقتنا نادى ربه النبي زكريا سنوان بولا صبا أهو بولا صبا أنت بولو بولو فانجي ليام مي إذا أتول سمم ببيني يا وين تول سمم كيت النبي زكريا بولا صبا وينا يا رغم دابو يا رغم دابو لا بول وينا من ننقص وينا رغم إذ نادى ربه نداء خفيا لا يبولو سنسلغي ya bolo son solge n dig n mantiya la mantiwo. relle ko tire ga sababa rãmba yembre n la fo kos n solge n e, menga ni wala mantiya. tɩ menga ni wala mantiwo rel anabi zakariya solgame me na n boola soaba wẽnnaam rɩkɩme tɩ qatada yẽ wilgame aya aya ga tafsire te inna allaha yalamu alqalba an-naqi wẽnnaam mimi sunu sẽn yelge wa yasma'u sawta al-khafi la le ban wum koyra sun solore ti ban sãn na wingri tɩ annabi zakariya yika yong pʋga a yʋʋn sʋka la a sẽn yika n boola soaba wẽnnaam la solara solga boolla a solara boolla tɩ neb ninsã meng sẽn yɛgb yẽnda la sẽn pẽb yẽnda pa wʋm bool ne la a sẽn bool wẽnnaamã ye n le woto fãa gilli yaa sẽn dat n diga menga n zãag maan tẽyã wã n na yɩl tɩ kosga reege qala lalle akwai galawato annabi zakariya yayi lame ya rabbi ya fo mum saba wende inni wahana al-azmu minni mam kwab pa mam valam sami mam kwaba pa mam valam sami pan sami yima bele wakat kanga ta zonga piso pwe la yo pwe ya san ta wala pisni ban san na wulga ta ta yo piso ti bi sata membasa a sã a kõ pãngã woodame n tɩ n pa sek me kaoob menga ba sã n loe ba tõe n kaoome kɔ e, n ree wãna t'a wilgi mam kõ paam n volemsame wasta'ala ra'su shayba mam zugo zugame paam n sẽegame zo-peen pe n paam n sẽegame mam zugã pʋga e, tɩ ya wala bõe ya wala bugum sẽn sẽege rãad pʋga bala ishta ala wa menga arabim zɩlem pʋga yaa bugum yõkre bugum sẽn na n soke rel tamaan gom-kãngã isti'ara munu na zuga zo peenda da n wile zoog zo zoog da wile sablmã masã n yelbga nin-kẽem masã lebga kasma eh, zuga pelgame eh, bũmb baaf yɩ pa leb n kete pãng me wala ma aku lam n pa yɩya bɩ do'aika ne fo wẽnnaam ko suka ya handan taoore man pa an wana n bone ما نم boor فو ونام ان كون دار a yentãaye walam aku bi du'aika rabbi shakiya rela shakiyan waka yeelame tɩ annabi zakariya a sẽn kos taood tɩ me wẽnnaam pa ba kosg ye a zĩn kos wẽnnaam tɩ ye ralla dat a ولم أكو بدعائك ربي شقيا ريبور مسا أتنا يعلم سبب نينا هنكي مسا أتيمي نباور رغم بل أرنبي ولا ترغم talara sabab ram ko talara sabab ramba relle annabi zakariya wulige sabab ram nisa hu wanki ate me ngana ko soroma wa inni lama ntima ma zakariya ya khiftu armam yayi samiya al mawaliya ne bi nisbahi amam ro pentaba n man <clears throat> mam pa rɩkdba n yaa mam saam biisa na n baan wãna n na n pa n poorẽ min wara'i mam kuma lo war poro ya tɩ b na n wa yeeba dĩinã ned ka na n zĩnd ne pʋga n na n taas wẽnnaam dĩinã ye tɩ yɛo ne yaa nabiyaamã n taasd wẽnnaam dĩinã be ne yana yẽ kun pore dĩinã sa wato ne balan ya biisã pʋgẽ bisa sẽn gesa fãa ned baa yen ka be be <clears throat> n ne nabiyaam nam ye bale fãa yɩlda yaa tʋʋm wẽes rãmba rẽl masã tɩ yẽ menga na n kos wẽnnaam tɩ wẽnnaam loka biga, biig ni na tõe n wa yike <coughs> n deegme n deeg nabiyaam nambã faado n taas wẽnnaam dĩinã rẽl woto yaa lislaam <coughs> fãa yi yɩɩgr kɔ yaa lislaam fãa gil yɩɩgre la f sã n wa an n maan Fa fo me sã n welm na geso poorẽ fo roomã pʋga bi bebe. mi wẽnnaam n dat wẽnnaam <coughs> ana ragar panga ani wẽnnaam diinã yaa fo loogda ne sũ-noogr wa bl f miime tɩ wẽnnaam diinã ket n ketame wẽnnaam diinã na n kell n kenga taoore la fo sã n wa loogr n welem goaba la retgɔ n pa nebiiba yentã n na wẽdg fo faade fo pa nebiiba a yentã sẽn da diin ye n wakat kãng yaa sũ-sãang wa wakat kãng yaa sũ-sãanga rẽ wãn tɩ anabi zakariya na n kosa soaba wẽnnaam wa inni khiftu lmawalia min wara'i wa kanat imra'ati akira man yi yime ya pokiri rom kabe ti o me ya dalila sun wulgidi ti pagba pomme pokiri be me ti pagbe be an paro dan ye bele zinda nabi yam dan mun wakato hanne masame ketin ketame to tin pam paga ti le funni taba ndik yum pateka ti rom kabe wẽnnaam leb n tõe me tɩ rogmã kaayɛ paopoga tɩ wẽnnaam leb n wa ne rogmã n woto fãa yi yaa bũmb sẽn yɩte wa kanat imraati akiran rel man paga yime ya pok kiri fa habli bo komam ya min ladunka hin yi fo wẽnnaam nengẽ waliyan biiga lala waliyan waka ya biiga lala kosga la wotone anabi zakariya sẽn kosa soaba n yẽ la woto bii la a rata yarisuni tɩ biiga wa rɩk mam faado la faada ka yaa bõe faado yaa nabiyaam nima yaa nabiyaam nima la kẽ pa wala arzak faad ye E, pa wala ne sẽn kai n kae n bas t'a kɔ wẽdg n dɩk faade yaa nabiyaam nima faado dẽn e, le yẽ wã yaa lebsgɔ a shi awa bele shi awa bam neeme tɩ yaa rɩsuni wã wa kawa ti ya arzaka ya ligidi wã pa ligidi yel kɔ e, bele kiti bam ye ti ya ligidi ka bele bãmb zabdame ne a abibakr ne sɩdɩk la da kɩfenda abibakr ne tas t'a monga fatima ne abbas la nabiyaam sa sallam pagba wɛɛ wa ta mo bala bo en faado ta papa am faado nan deke eh, la ni umar ibn eh, abi bakr amimi nabi ama sallam qayra yele nahnu ma'ashir al-anbiya la nurasu nabi ama min qayla wato tunna nabi am da masama a parikatun faade fama taraknahu sadaka tun hum babu min fa ya sara nabi am da ma fa yele faar kayan puituko ne ne yẽsã wa man kaalem a ba basa le lebga sara pa nan na n dɩk n bũmb t'a zal so to t'a zal so to e rɩk yembã t'a fatima wa min nan n deege faado sẽn ba wa fado hiya yaa nabi sallallahu alaihi n kiim basa kɔ eh, tɩ abibakr sidik na n ni hadisi ba ma bãmba nabiyaamã ma n kwese a sun wilg t'a voya te ba tɩ lo ko pore ba mu ba bu yẽ wa ya sara le ke pa fado kɔ rel ta kelm man wana ta mongi a fatima la ali ibn abi talib la wẽnnaam nabiya sallam a wai wã ne a baase bãmb fãa yele a farikdba n dɩkd wẽnnaam nabiyaamã faado rel tɩ yõ soaba reeg n namsd har shi awa kɔ la bãmb mi lebga alkur'ana pʋgẽ teele tɩ nabiyaam dãmbã b yetɩ pa rɩkd faada yaa tɩ ad annabi zakariya sẽn yetɩ ya resunika biig n na n wa n dɩk rel le ya bõe yaa nabiyaam nima a wa rɩk mam nabiyaam nima faado bala anabi zakariya yaa nabiyaama biigã me sã n doge ba wa rɩk yẽ faado nabiyaam nima la diinã taasgɔ n taasd wẽnnaam diinã rẽ la tʋlsmã yaa woto yarisuni wa yarisu la a leb n dɩk faado min ali yakub alnabi yakub zakarãm wɛɛngẽ nabiyaam nim la bãngrã taasgɔ nabiyaam nima la bãngrã taasgɔ bala annabi yakub yaa anabi zakariya yaaba annabi yakub ya annabi zakariya yaaba rẽl yẽ ratame tɩ biigã rɩk yẽ faadum yaa nabiyaam numa la rɩka yaaba zak rãmba bele annabi yakub kom piirã yiibã fãa yaa nabiyaam dãmba kom piirã yiibã fãa yelle yɩɩ nabiyaam dãmba rẽl yẽ me kell n dɩk bãmb faado n yɩ nabiyaamã la leb n yɩ bãngda rẽl woto ne la annabi zakariya a tʋlsma يرثني ويرث من آل يعقوب وجعله لم سبا وين دي مانا يا ربي سبا وين دي مانا يا رضيا تيب مسناي فو وين نام سنجاري ayi biigi ne fo wẽnnaam sẽn na n maan wãna na yara a tʋʋm wɛɩngẽ a koɛɛs wɛɩngẽ a zogd wɛɩngẽ fo yara zĩnsã fãa yelle rel pa bii wɛn yaa biig bala la annabi zakariya sẽn maan wãna sẽn kosa ye e, la yaa bõe annabi zakariya sun kos bi ya ya boyin wantus wa annabi zakariya t'a na kos wẽnnaam rogmã a yeel la ya yɩsdame yẽ mengã loogrã poore ad ned ka n na n taas wẽnnaam dĩinã ye wẽnnaam dĩinã da'awa wa wa da'awa wa na n loeeme yẽ loogr poor n kɔ yẽ loogr poor pa me n paame ned sẽn na ya led ye sababa sabab sẽn pa yi paas saba n soaba mi ta annabi zakariya ya yin wuba maryam yin wuba maryam ya isa mawa. yẽndeegã n wuga tɩ tũuni kʋrɔa poeere tɩ wa maan wãna tɩ wa lu-yẽ luẽ tɩ yẽ na n maan wãna tɩ yẽ na n deega mariyam n wubi n le lagem yaasa a mariyam tõng n be yẽ nugu kɔ mariyam tara kẽem soaba n boond tɩ asia yẽ yaa anabi zakariya paga rel anabi zakariya yaa bõe yaa a mariyam dãmb rɛɛmba tɩ yẽ kell n dẽan wãna yẽ kell n deega mariyam e, t'a wa zĩnd ne a kẽema zĩnd yẽ zakẽ wã tɩ yẽ kell n wuba la bao zĩn miisrã pʋgẽ welge tɩ ned pa tõe n kẽbe sã pa yẽ yentã n tõe n pioobe tɩ mariyam na n maan wãna be n tũud wẽnnaam yaa wẽnnaam tũudum yell n beene a rel wakat sãn na yẽ sã n mi wa ta'a yẽ mikda rɩɩb <clears throat> sãnda sẽn yaa wala sapalg rɩɩbɔ <clears throat> tɩ wa be sẽn wo sẽn wo wakat tɩ wa bɩa mariyam ninga tɩ maan yel solgemde t'a sʋka mariyam n ges yaa anna laki hada ya yi wannan qalat huwa min indillah la ya maryam iliya ayi wannan ne inna yarzuqu man yasha hisab bele wannan dele gada san data soba hiye musapwa tipatuni yele gaye yan pa yande ah, zikanga bi yam lew nyoka annabi zakariya bi yam lew nyoka da na yem poka ya yem songa yera tabihun wono wotone hunalika da'a zakariya rabba zikan balla annabi zakariya nan bola saba wenna rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba saba wende kuma yi fo wenna nenge kom hiya kom somse dhurriyatan <clears throat> tayyiba rel pa kom we ya kom balla ba urkoy dhurriyatan tayyiba innaka bal fo wenna sami'u du'a fo wʋmda kosg fãa gilli rel anabi zakariya kosa wẽnnaam woto rel yaa sabab rãmba a yiib la wotone a yi wã yaa sẽn na n leds yẽnda daawa wã n taas wẽnnaam dĩinã a yiib n saba biig yam leoog n kẽenda nees yã wẽnnaam yen pɔka bõe tagms ninsã n be ne la yɩlm ne wẽnnaam sẽn kõ e, yã wa n tusa masã <clears throat> tɩ me na n yik n wẽnnaam e, la wakat kãng tɩ paam n zoog todg wa paam n lebga kãsema lebga nin-kẽema pagame le yaa kire <clears throat> la

fa yi ma n fãa yita vɩɩmã pʋgẽ wo rel yaa kosa koamba yaa kom terse rel wakat kãngã wẽnnaam deega annabi zakariya kosga wẽnnaam deega zakariya kosgo yaool n yelmã sã zakari ya yaa fo no ba inna ka a tõnd wẽnnaam na nɔgɔ noogã fo sũuri bɩ gʋlaamin mi biiga isunhu ti tɩ biiga yoore yahya ya yahya la d na n pʋda annabi yahya rel annabi yahya yaa annabi zakariya biiga dala biiga tõnd na n kõ fo biiga tɩ biiga yʋʋlame yahya lan najal lahu tõnd pa maan bi-kãngã yaa min qablo sẽn da n taoore samiya yʋʋr a pa tar yʋʋr na n taoore rel n yẽla pipi ned sẽn na n dee yahya da to pa neega yʋʋ-kãngã pʋgẽ yẽ bale wẽnnaam n wa ne yʋʋra n na n kõ fo biiga la biiga yʋʋr yaa yahya tõnd pa maane bi-kãngã yʋʋr sẽn da n taoor kɔ t'a tõe n yetɩ n yʋʋl la woto ye ya yẽ la yahya relle bãngdbã wilgame sũmmiya yahya le yahya tɩ b pʋda la yahya bõn ling t'a vɩɩme yahya wa meng yaa vɩɩm b pʋda la woto yĩnga bõn ling t'a maan wãna t'a vɩɩmse vɩɩme bõe n bõn na n sa sʋkɔ نعم لم نجعل له لم نجعل له من قبل سميا قال ربي أن يكون لي غلام وكان كان النبي زكريا يلا صبا ونام يا لا ناي وانتو نما تم بام بيغا بل سبب رمى لهن كبيدو Paɣa la ya yaa kire la yẽ menga la sẽn dat n ta pis wala sẽn e, ta pis wɛɛ yẽ sã n wa paam rogem sãn pa wẽnnaam tõog yaa yaa toogo yaa toogo bɩ le saame wa pãn ka leb n be la naam dẽn zakariya yeelame yaa na yɩ wẽn tɩ mam biiga wa kanat imraati akira tɩ mam pag yaool n yɩɩm n yaa pokiri pag sẽn pa rogde wakad balagtu tɩ mam menga yaool n taame min alkibari kullun pʋgẽ la kasẽng pʋgẽ yaa ete mam gɩɩl mam sugudu sa ya maage mare sugudu sa mare e kullu ma yin ko pang pãng man wa pang be kabe tõe n maan wãna ba pagã sã n ya pang kan ki ni kẽende pagao sabab rãmbã ma fa kai mam menga kalibin tar pãnge wakad balagtu min kibari itiya kala la wẽnnaam yeele ya kadhalika ariya fo n to bala la sabab ma ya pa pilla paga la ya pokira fo me pang la hansa wala kadhalika kala rabbuk ari awoto ballah saba mun nam yele ya huwa alayya ad woto no fo pam biga ni al hala woto ti sabab ram ma papida paga patin dora fo me ngale ban ya kasma ya hayyinun ani ma min nam ya yuli ya yuli yolo ya yele ya yuli yolo wa kad halaktuka mamnala fo annabi zakariya men ya min qablu tawriya e, tibiga nan ka fo nalaga ni biga fa yewa fo me nga naalga ya ni biiga naalg fãa yaa bũmba yentãa wa wakad halaktuka min qablu walam taku shay'a fo ra pa baa fa ye wa mam naala fo sẽn dãng taoor yaa tɩ fo ra pa baa fa ye rel fo naalga wo a ne biiga naalg wo wẽnnaam ne a yentã fãa yaa yõor wa fãa yaa yõore rel wẽnnaam dat n wilga zakariya bãmb tõoga la b pãnga la b sẽn tɩ bũmb yĩme fãa gilli rel bũmb pʋẽ ka sẽn yaa toog ne wẽnnaam ye bũmb fãa gill a yol-yole a ne wẽnnaam قال ربي اجعل لي آية وكان كان لا النبي ذكر يا يلا أصاب وين نام يا سان يا وتون يا بوهما ما متعمسه من بقى هو تندك بوا بوما وانا تام تام بوما تعم تنبانو تنبان تنبقى تدرم تام لا بودا قال ربي اجعل لي آية قال آيتك توين نامي تفو تعمسه وين نام يلا النبي ذكر يا زكريا تام هني سفون نام تي بقى تدرمه paga paama pʋgẽ yaa an la tukallima nnasa salasa layalin ya fo n pa na n tõog n gomni neba rasma tãabo yʋnda tã n tʋng taaba sawiyal la fo menga yaoor n tara laafɩ kɔ pa yetɩ yaa bãa ye ka yetɩ yaa bãa ye kɩɩm tɩ bãngdbã wilge tokɩla lisanuhu tɩ b zɛ annabi zakariya zɩlemda b zɛa zɩlemda yaa t'a pa tõe n gomni ned ye la a tõe n karema alkur'ana a tõe n maana zikri la a pa tõe n ned ye rela yɛla sẽn wa n sɩnga raa nina sẽn na n sɩng daare tɩ fo pa tõe n goom nine da a boo bãng tɩ pagã tɩdgame ka yẽ bala tagame sakɔ la ka tɩ yaa bãa sabab n na kɩ tɩ mu koe a ye laafɩ beem rasmã tãabã pʋgẽ wã laafɩ n bebe yaa ned bala pa tõe n goome alkʋran tõe n karemame zikr tõe n maareme la ka tõe n goom nine de yẽ wã n yaa tagemse wẽnnaam sẽn kõ sayd wala annabi zakariya d sã n leb suratl anbiya pʋga اتو نانتي كم ميكم تبين هو وين نعم يلا متوين ونادى زكريا ربه قال ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين زكانا انا بزكريا بورا صبا وين نعم يتم صبا وين دي ربه ما من ينتاي بل فون يد فاركري فون يد فاركري بفاجلي لا لم يلفاستجبنا له تون وين نعم ذيغا انا بزكريا كوسغا ووهبنا له يحيى wannan wẽnnaam kõelame yahya wa aslahna lahu zauja la tõnd malga pa an kõ tõnd malga pa an kõ wa, bãngdbã wilgame tɩ pagrã pa yãt pekre pekr me sã n pa yãt yaa rogem na n paama wani wãn to bele pag malgrã fãa yaa pekrã sã n wat san sã n wa ka wat n fãa ay malgr bebe le be beeme rel la b yik ne tɩbsgɔ rel wa aslahna lahu zauja tõnd kɩɩme tɩ pagã yã pekre yẽ wã pagã malgame la anda pa yar pekra pekra wa me malgara wa auto nun ko e, rel sabab ram ni shan na wona bi ga zo wa am yan ba ya to wanda am yawon wulun masa e bale ba ma fa gi da yeme en po ta ba to no wanda am ne ne boy no ko so ne ya boy tebo la yayi so la bale ben yeme ya kan la me hram ba ne tondo wa kanu lana khashiin abra ya kan la me hram ba ya e, nabi am da ma ya auto yan ba ya rel ka wa masa ثلاث ليال سوية فهرج على قومه رل النبي يا يمي أسماوه من المقراب يي بوسو غزيغا مقراب يا بوسو غزيغا تبان دبا ولتي يا ميهري لا من في اللغة العربية يطلق على المكان المرتفع أبوت لمن زيهن زيكي مغرب يا من وانا سن وإمام سن بيزين ولا بونت limama sun yal hadina wa be la bon te eh, la be wa ya zin hin zin ko bale eh eh aha donc be wa eh, pa ner fa ton yal be wa pa ner fa ton yal be ni e ya ne lina hin ton yal ti sama ko so malaga e ni kan so ban yal hadbe no le le zakariya yila mihrab wa fa auha ilaihim taman te wa a bale ne bala la annabi zakariya me yonda yime en saganda sama ne puso yibe o gola zabre rel wakata sampil ga yite me yele to wakata am to yikum puso eh an yi ta e, masa no la hanka na ngoma la e, rel la yi yimi masa ma na ma madan bar ko yiki puso ya fa aw ma ilaihim an sabbihu tabi wani na mi wura ya bukuratan yibe o wa ashiyan la zabre rel wato na ya tamse hun ni te fara en te dam paga maana wana paga tɩdgame relle wotone la wẽnnaam loke annabi zakariya biiga t'a paama biiga yʋʋr sẽn boon tɩ yahya la annabi yahya sẽn wa n paam yʋʋmã kãabo la wẽnnaam na n sɩn gɔm ne a sẽn paam yʋʋmã tãab bala la wẽnnaam sɩn gɔm ne bɩ-pɛɛ la yʋʋmã tãab yaa bõ zema wãna rel a yʋʋmã tãab bala la wẽnnaam na n gom ne yahya yaa yahya wẽnnaam boola a yʋʋra yaa fo annabi yahya hʋʋz lkitab rega fa ya taurata masa khuzul kitaba bi quwwa bele bama fa ya bani israil nabiyam namma rel nabiyam namma wata men vogode bumi na annabi musa san basa bele taurata men ya an gafo ya annabi musa gafo eh, la annabi musa han lo ga yele nabi ya mele tun tuma yelo ko nabi ya namma wat masa bam dikra taurata wuni neba bam tuma ya brik mai Eh, ya bare taurata unu ne ba ya wala runda bayan da ba hin ya nabi ya amdan ma farika ba nabi ya ma farika ba bale ba mun dikar alqur'ana masan unu ne ba bangada pa wat ni bumma mato pa ho ya nabi ya mari ne rikin ta hadan ya alqur'an lana unu ya nabi ya ma hadihi lana unu apata ne me ngari la han to unu ne ba ya ho relle nabi ya amdan ni sahiya bani isra'il nabi ya amdan ma ban me rafu da taurata balko rinketin nabi ya sallam hadisi ile kanat banu isra'il تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خالفه نبي تبني إسرائيل يا نبي أم دم من دليل هدبام نينه نبي أم سن هلك فا نبي أم واتن لير سازينغوا بل بني إسرائيل دم ينوينسي أبدا كود نبي أم دم تن كود نبي أم دم كوب بدارا ينتا بام مي توم لا نبي أم دم كوب بلب توم كو لأن نبي أم هلك فا نبي أم توم واتي نبي أم هو كوفا نبي أم توم واتي ركيت النبي موسى na sin annabi isa na wa annabi musa fagili hin zin da fagili nabi amma ma fa bani isra'il fa ya bani isra'il ya huwa an ta masa annabi isma'il masa la yalla na wel masa ton to mai la arbara ma pin masa la kan ke la ya bani isra'il annabi musa ran ba annabi isa ran ban fa bani isra'il nabi amma ba na'am rel wannan mai lalma ya yahya ya fo annabi yahya huwa zil kitab re gafa be kuwatin ani panga mana rega ya nini dig panga la karango la fasongo riga fantasi ne bele nabi amna matul suma ya potasi e wannam dina wa atainahu al-hukma sabiyya ton wannam komi annabi yahya nabi amna budu milim tayabi bilfu akwela nabi amna ta ketin ya bele yuma tabo arawon pore la wannam gomne wa atainahu alhukma ratul unnam kõe la buud milim buuda milim kaya yaa nabiyaam nima sabiyan t'a bibilfu rel tafsirã me wilgame tɩ a sẽn wa n ba. yooma tãaba da reemd neã wã a reed n taasa a yahya nengẽ wa yeela nabi yahya yaa t'a wa tɩ b kẽng la nabi yahya yeelb yaa Mali lihada kʋlkna pa yã wã yĩng a ah, bam de yo ya ah, yelo e wa wuli ni ah, wa sabane pa ni za wa pa yo yin la bana ton ko re m kabe ye punan pa man ya re rem wato na fa o ya re ne bi ya ya papa ni le bele apa ma nabi ya amna mata ya bilfu wa hananan lalban ya yolo ko min ladunna he no wen nam ne nge nenge lalban ya no nongolom ni annabi yahya lalban ya no nongolom ane ro ko da bayi ba ya wa zakatan lalban ya gare ne annabi yahya a da wayenge a tʋʋm wɛɛngẽ a gũubu sẽn yi yẽd wala wẽn kɩɩsg tʋʋmã fãa gilli wa zakatan wa kana taqiya annabi yahya me rayi me ya yaa wẽn ayi a ya n yaa e, bale zoɛta bala kosga kosame tɩ yɩ biiga yi ni n yɩ nin-maagd biiga a yɩ biiga sẽn na n yɩ a wala sẽn to a waa wala asama saamã to wa barran la mam lebe ya malagda bi walidayya ne mam rogda ba yiba annabi zakariya mam ya malagda ne mam rogda ba yiba annabi zakariya amma wala yuri la ashiya ma yu la ashiya ashiya amasa ya yin ya kasma ti maryam pogoda abi yiba fa ya imran komba abi yiba fa ya imran komba relle eh, yahya bon na bai bon na maryam ya annabi isa mawa ta mabila ya anabi isa mawa ya mabila la yenda relle nabi ya amna mare ya ya ya zaka ya buru biya pe na yin bala. a pai pai ta ko jilgira wato wonum barko ko da wato ne ta zaka ku na'am wa barran bi walidai wa barran bi walidayya wa lam yakun jabbaran annabi zakar yahya apaiya ya ne ya zekem min sobi hon pare yagar sida jabbar ya ne hon pare yagar sida ha pare yagar sida parat sida ya jabbaare den la yahya pa yi nin a apa yi ayi galam men a ayi sik men soba <clears throat> walam walam yakun jabbaran asiyan alaman pa yi wen kise ne da pa tun wen nan fa ya a kisa lalle annabi yahya yi yi wen tun ruwa e. ayi wen tun da ayal sani wen yemmo ayal sani tauhida ayal sani ne neba wen nam dina zugo wa salamun alayhi til garbe ne ne wa ya wẽnnaam n kos n kõe masã wa salamun alaihi tilar ilgr yahya yawma wulida rani na sun dog wa yawma yamutu la rani na sun nan kiwa wa yauma yub'asu hayya la rani na sun nan yikin yal sun taoore tɩ wẽnnaam geela wa rel tɩ bãngdbã wilg masã tɩ ãdem-biiga a vɩɩmã pʋga yɛla tãab n be be n ya kãn-kãe ne ãdem-biiga yɛla be Sun ya kẽn-kẽ ne ãdem-biiga yɛla tãabã a yi murfa ya sun nan yi zaka in kẽng zaka ya sun nan yi zini na sun sẽn minime n kẽng zĩig na sẽn pa minime rẽl wẽnnaam kosa ka n yeele wa salaamun alai. tɩlgr bee ne annabi yahya yau wulida wuri da. Rani na n dog raara bele bi pela ga wa wambe bɛɛmã wã ya bela la mi wai? Alam kan la a mi maana zamaan la mi a sẽn da be be wa vɩɩm yaa noog ne a t'a gilgda ma wã pʋgã sẽn dat to-toone min dãmb n kẽnka min dãmb n wa lebka a bee be n vɩɩbe t'a a yɛla pãã yaa sẽn piti beela a minim ya rɩkɩme t'a rogem daare a zug sẽn zama na pʋgẽ bala la sẽn kelme bala yaa miime tɩ ka ya Musa musak zĩiga ya wa yaa yaamsɛ zaka ka wa yaa zaka ka pa ganem pa reem zĩigɔ rɩkɩm t'a na kelma pipi bi fãa fanga sẽn wa tɩ n na n yooba la kɛleng la a kelmda wilgame tɩ n yɩ zak nina yẽsm milmã n na n kẽ zaka tʋʋma sa wa yẽ debd n wa yɩk mi bee wa bee wa kilma wa meŋ paa yen kɔ na wa pɩbm nina n na n wẽ wã meŋa a mi n ba tee-teemã zĩig kɔ bɩ rẽnda bee wã yẽ sẽn wʋm pemsm kãngã kɔ n na n wa yɛka wotoor n bal kɔ ne wã yaa keelem kɔ kɩɩme tɩ wẽnnaam ko tɩlgd n kõ daara n kãng daara wa salamun alaihi yawma wulida wa yawma yamut rani nin dar mi adin bi nan ba duni wa rani nin adin bi nan ba duni kanga ti ya kum dare zak ni ne sin ya bar barzaha ya zak ya zak san ne pa zinga sin min moy pa tinga sin miye ye milimu walaka kalami aro peta beka aro do beka azoron beka a vɩɩmã fãa yaa ka ka la a zak ni ne na n masa masã tɩ boon tɩ ha zasa masã bee ne n vɩɩmã yõsa ne ka ma. be vui a ne ka vɩɩm pa ye yembr ye wakat kãng mi asa ad ya keelem ne ãdem Ya yaa keelem wakat ne ãdem-biiga kimi tɩ wẽnnaam leb n kos tɩlgr n kõ balaar kan kãng daare loogra raar wa wẽnnaam le kosa yolsg n kõ ya tɩ wẽnna tɩlga tilga n kan dara Eh, tilgara mele fo sẽn na n looge ni tawhida fo sã n loo ne la ilaha illallah rasulullah eh, fo looga ne tilgr wa fo looga ne tilgre yeɩsg nina fo da yeɩsd be wa fãa fo pa na n tɩg mik baa yentãa ye fo pa tõn pa na n bãng menga tɩ yell n be be wa bɩd fo sã n wa ne tawhid yaa fo pa na n bãng tɩ yell n be be ye la sẽn pa kẽng ne tawhid masã yẽn na n bãng tɩ yẽ sɩd tɩlga dũni kɔ yẽ teema zamaane zamaani ne sẽn da bee wã a yaa yol yo neenda n yɩ ne sẽn wa n zĩig nina wã n na n paasem yi wa yauma yub'asu hayya raani nin daar yem sẽn na n yik n yals wẽnnaam taoora ad yaa keelem daare yaa keelem daare bele daar n kãng daara y fãa na n yik n yaadẽ wã tɩ ned fãa sẽn yasame sã ay fo m yasam n bal n ya fo pa mi peebga sẽn peebra yaa yɛla boon neba yaa yɛla b yetɩ b kẽngẽ fo me sã pa mi we yaa yeis sograare yauma alfazal akbar yaa yeis kãsengã raare sãn pa wẽnnaam sẽn maan wãna sẽn maanb rãmba yoolsga n wilg b tawhiidã n wilg wẽn-yembga bãmb yikda b yaad n wã ne malgse bãmb sẽn yikda malgs n zo n yas neba yeel b yaa la a tahafo ra yɛɛse ye yaa ra a nindaarb sẽn me n wilgda yaa alkɛoomda alla wotone yaa ra a nindaare sẽnda pʋlmd yãmba yom la yetɩ wa'adun sẽnda pʋlmd yãmba ad da alla wotone la b ba, n lebd aljanna wã bãmb pa na n yã keelmã bãmb pa na n yã nang a pa la sẽn kell lame sã bãmb kẽeda yɛɩne sẽn kell lame sã be yɛɩs kãsengã pʋgẽ masã be yɛɩs kãsengã pʋga be nimbãaneg pʋga bãmb n be nims pʋga rel sanda meng na yi kame yaa n e yetɩ wa n nek tõnd ay wa nek tondo Himbe bi yaado wa man ba asana min markadina ya an nek tondo ergason wa yike bala yen nenge yi jeta mati yeso en pama yoli yoli bele pon wada winga mewo pon wada winga mi ko winga to me tawri a nan yi ka paita ya hansa wai ya hannan nan kin zinga to ya sa te jeta nti kawo minga da ya yolso on da bebe yin ko ti zinga to nan debda rel bararan kan da arme ya ke ne adam biga rike mito wannan ko so to fa an ko wa salamun alaihi yawma wulida wa yawma yamut wa yawma yub'asu hayya yan fanya rike me to vunu wa me ti annabi yahya ne annabi isa ab segataba ab segataba ti yawa ya boy e ka hamni boy ka hamni yawbi wo ka ni yawbi ne bi yahya ya boyin Kahama tɩ biiga tɩ anabi isa ya yawa biiga b sɛga taaba tɩ anabi isa yɛl anabi yahya ya ko wẽnnaam n kõ maam tɩ fo sõmdem yɩɩd maam tɩ anabi yahya yɛl anabi isa me yaa fo me kõs wẽnnaam n kõ maam yaa tɩ fo sõmdem yɩɩda maam tɩ anabi isa yɛɛla yaa wẽnnaam mam kõsame n kõm menga ba menga kosa men kom menga lo fo nenga wonna mun koson ko fo sura wa pon ka ton nan ta isa goma wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'asu hayya tilgarbe ni ma yemen ngon koson ko menga rani ni nan do la rani ni sum nan ki la rani ni nan yal wonna am tawri la kawa salamun alayhi ya wonna men ngan tilga <laughs> ya wonna mun wulin yo ran fo som na men yirma bam ne wa maam ko son ko menga la fo ne wa naam ko son ko fo fo ko hon ko maam ya fo son no yid ma yam yan yande naam de la won on ye pore la na naam yele wadhkur ay won naam nabi sallallahu alaihi wasallam tin ma saya fil kitab gafa ko wa hiya alquran ko wa kibare hiya maryam wayne tin ba le ya kissa na le ban ko makla ta tara ramba to fa kele ya bai ya dali da mahulu tin won naam nabi ya ma aya nabi ya ma asiri ya nabi yama bala kibe ni sa ko ba pa kibe hin tem pa moto wa ay rikit ban me ngasa mu yingi bam zo tamay li ahli kitab ra manen ti sokwe ta ahli kitab yati ya wato an to wori ni no wai ya wato bala mi ga haramu eh, la ni pa gille ai ba han bala ya su kelim dan moto bal ko lele wannan da bai yi nabi biya ma taliban ko kibare gafa fuwa hiya alqur'ana ya hiya maryam kibari ya maryam hiya imran bi pula maryam ya imran bi pugla relle imran me bani israil sol ma poga a vil rabeni ni wannam tudu a vil rabeni wannam tudu rike dam na ge surat ali imran wannam yelam inna allah astafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imrana ala alalamin zaba mala wannam tunsiya pipiya annabi adam annabi nuh annabi ibrahim yalna ali imran ali imran ya imran ne para la bin la a bele kɔmba fa ya nabiyaam dãmb pagb rẽla yaa zagse wẽnnaam sẽn tũuse n zẽkba bũn-naalsã fãa safa zugu sugun ko ka lame rẽla imran yi win tuda bani israɩl soolmã pʋgã bãnga la ne wẽnnaam tũudum yẽenda yɩɩd fãa gil ne pʋʋsgɔ la leb n yaa bãngd me sa la mawa masa masã maryam ma wa boona hanna bintu faqut hanna me bani israil Sol pʋga sã n tumur poka raya hanna lebte hida Sanda n tumur poka, ya yin lebte hida yan teesda ya tum tumudin so baya eh, imran me huwa wa tum sa tum na gonda tũusa tũusg ya? pokan la yẽ me tɩ tũus wa pagã yaa dĩin soaba yẽ me yaa dĩin yõ vẽlga ne wẽnnaam tũudum yõ me vẽlga ne wẽnnaam tũudum rẽ tɩ b yiibã na n naag taab masã tɩ wẽnnaam lokba ne a mariyam yã bãyã yɛla tara sabab rãmb kɔ barka yaa tara soy kɔ fa n dat barka yaa bʋg tũn soya wa barka sã wa ka me yaa fo ba bãng soya wa la kɛ bark yẽ tara soy fo sã n bãnga soya n dɩk sabab rãmba wẽnnaam ningda barka barka me la woto la b sẽn paama mariyam bala yaa tõe yaa zak sẽn yaa zag yɩlgemde Sida yɩlgame mao me yɩlgame eh, tɩ wẽnnaam wa ne masã lomsg n ning rel bãngdbã wingame masã tɩ y hanna wame hanna bintu fakut n yaa imran paga wẽnnaam da maaname tɩ pʋg-kãngã me roomda ka be rogmda ka be tɩ yẽ me kẽn woto bala n eh, zĩnã n sɩda tɩ b tũud wẽnnaam eh, la rogm yɩka be b zĩig woto wẽn bala la raara yẽ masã la hanna wa n zĩig n yã liuli n maan wãna sẽn kãaga kom bala eh, ne a pɩgs bala n maan n kogd ne leemde t'a zĩ n gɛtẽ bũmb muka sẽn maan wãna sẽn lomsda kambã la a yoolsda kɔmbã la a kogenda a kɔmbã kɩɩme tɩ bii yam leo yõka bii yam leo yõka lame eh, la bãmb yẽ wẽnnaam pa kõbrgem ye zĩ-kãng la a kos wẽnnaam la a pʋlem wẽnnaam tɩ wẽnnaam sã n kõ yẽnda biiga yẽ na n naana wãna yẽ na n dɩka biiga n kõ wẽnnaam biiga na n lebga bõe wẽnnaam diinã sõana a pa tar tʋlsmã to a yaa sẽn na n maan wãna yaa sẽn na n yals tɩ wẽnnaam tũudum inni nadartu laka ma fi batni muharrara n be mam pʋgẽ wã mam pʋlma ne wẽnnaam rel bãngrbã wilgame t'a sẽn yel koɛ-kãngã bala la a pekra sẽn wa pekra sẽn da pa be wa pekr waam pekra sẽn yelg bala t'a sɩda kẽnẽ pʋg paamam mariam pʋg waam لا سوان دو ndo ma sa ya bi pula qalat rabbi قال انثى والله اعلم فلما وضعتها قالت ربي اني وضعت انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى <laughs> مريم ونغم اهو اندوغاي اولم سبا وندم دوغامي لا يا بي بولا وانا متر ميلم نياسن دوغ بومي نوا لا يتلا راويا ابا وين باي rao pa wen yi. maryam tulsuma ya ara pamin tiya bilibila san ya mbiri a hanna, afon ahanna tulsuma ya ara pam tiya bilibila san ya bilibila tarikan ke baitul maqdisa bal baitul maqdisa masa ya wannam dowa bani israil wakat kanga bam me radi kidab komma watan pulman ni rowa fo me sã n paam biiga pʋlem dame tɩ wẽnnaam sã n kʋ foo biiga fo me rɩka n wa t'a n kẽ wẽnnaam roogã pʋga tɩ be be n piisdẽ la b tut pĩigã la b sõngd wẽnnaam dĩinã kɔ rel sã n yaa be ribla t'a kẽ miisrã pʋga yẽ zãaba na n yɩɩ sõma bale pãng beeme a leb n pa tar padẽnse sẽn tõe n wa yiisa miisrã pʋgẽ ye la pag alhaala le fãa sẽn mi wã a tara wakat rãmbã sẽn pa tõe n zĩnd miisrã ye tɩ yẽ tõe n yɩ sababɔ n zãaga meng ne miisrã kɔ uh, rinki masa la yetɩ walaysa zakaru kal unsa raumi me pari. pa la yolo manwana la yolo kosu wenna wa inni uiduha bika wa zurriyataha min ash-shaytanir rajim mam kota fo wenna gũudum nim biyo to wa mariyam la sunando sẽn ya shaytan dog bũmb nina n yaa soɩtãan sẽn lob kug n yiis wẽnnaam yol me gõe maryam lebon n sondo sẽn wa yasa rin kit bangar ba hadisu wa mi wanda nabi sallam ne ti pe ala kabe lam ta sisa sampa maryam ne biga maryam ahando we sisa ahando ga biga isa shaitan pa sisa bale wannan ma wasan ko so wannan da wato ne rele eh, ma wa wato rele maryam men na ya sokla a sun dɔgɔ mɛ ne nina sẽn deega n na n zã ya nabi ya ma zaman kan wakato a nabi zakariya la imrana yẽda pa nabiyaam ye yẽ yaa bãngda ma me ya wẽn da, la zaman kan nabi ya mi a nabi zakariya riki ma bõn dɔgɔ sã san, ta rɩk kan maan wãna na n qur'a pere pɛɛre ne nina sẽn wa n tɩg n loɛɛ ya yin yaa yẽ na n wuba mariyam sẽn maana yaa loe a nabi zakariya re ya manuwi a kẽen beebe la tɩ zakariya zaka a yi be nan zaka ka be a bee wẽnnaam tũudum pʋga rẽ wẽnnaam yeel wadkur fi idin wakati na sun wa ballin basi, min ahliha basa buda n ta mana maana itazalat a ballame min basi, min ahliha hi eh, yaa bõe a makanan sharkiya zĩiga hayi, wani wẽn nig sẽn wala sẽn pukr zĩiga ya sãag n yaa buuda kɔ tɩ bãngdbã wilgi tɩ wotoon n wã yaa wa n paam pekre a wa n paama a sẽn wa n mi hira pʋgẽ ti fami ki pe kara sambe ne mi hira pon pale ben to yin maryam me wanda malam ta ya ne sun zo kin ya no so ta na man wala ta bawu zin gin nan lil ne hon e kun ya zin nin ko asan wa yi lege bale le bon wa mi hirin wa yasa bale ya tu ma fa ya mi hirin wa bala ya mi sa mi hira pip tuibu a pe ga so pi so yi me hembe mi hira pon wa yi mi hira so bala bale ma wa me pulu ma woto ne wẽnd sã n kõ ya wẽnnaam na la n dɩka n kɩse rẽ wã ne masã t'a mariyam na n balle n basa buuda n kẽng zɩɩga wĩnlig sẽn pukne da tẽ tɩ miisrã alkaaba zugẽ miisrã wĩnlig sẽn pukne ne vɛɛla a kẽng ya zãra ne bõe fa mi wã ned pa leb n tõe n yãnda ye a n tɩg n be n zĩig nina wa ye rẽ kẽ maa tɩ yahud dãmbã yõk wĩnlig sẽn pukd n maan alkibla bãmb pʋʋsda beene la pa ta dalil be o ya tɩ tɩ maak roog n pʋʋse tɩ tɩ teesd wing n pʋk ne b tɩ b teesd fooga n pʋʋse la bãmb gesame tɩ ya wa zɩslem zĩig kɔ ya wa zɩslem zĩiga tɩ bãmb rɩk yẽnda masã n teesdem من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا ريل مريم يوكمي نزين نيا فمي وبودا يا حجابا للي هندا مان وانا هندا للي نيا بودا سوكا تبانيه نيرا باتون يا ner pa tõe n kʋka seto ne a sẽn be n zĩig nin ye fa arsalna ilayha ruhana wakati na sẽn welg woto wa masã wakat kãng la tõnd wẽnnaam tʋm sẽn yaa d malɛka sẽn yaa vʋʋsem malɛka masã malɛka jibril tɩ na n waa mariyam neng n masã waa mariyam nenge fa arsalna ilayha ruhana fatamassala laha basharan sawiya rẽle malɛka jibril wa n sʋʋra menga n lebsa meng ad n bɩ naal sẽn pidi basharan sawiya adam biga nan le san pidi bulin tara yaise bele san wani malek suro a ton yi yaise ne ral tawat adam bilim suro ta suro me ya san pidi san ya nu kabe ya ni sala basharan sawiya qalat inni a'udhu birrahman wakat kan la maryam yeleya mam kotta gundum ni arrahman na baya minka yifo rauni na hu wa ne ngwa in kunta taqiya to san yi mi ya wen jota rela wato ne ya dalil hu ligde tin wen jota apatum tum wen ye renkete in kunta taqiya fa san ya wen jota ya sarto wa sarto san ya wen jota o san pa wen jota mi bum kabe fo patum tum ye wato la yel malaka ko mam kota wannan gudu me in yi fo to san mi kam to fa ya wen jota fa san ya wen jota قال إنما أنا رسول ربك لما لك يلا يا أرمم يا صبا نام تنتوما نام أنتم اسمام فنين يا صبا تنتوما لأهب لك تم وقفويا غلاما زكيا بيه يا بيه لغمدي بيغا هي بيه لغمدي يلا النبي عيسى مسا قالت لمريم يا anna yakunu li gulamun mam na yi wanto in um pam biga sabab ram la hankabe wala mam pa fulla panar hantar sidi erel bi um pa to pa me in patar sidi wa furka loela san pam bi ma san yele ba bon yele ba tum yo ko yele ba tum yo ko latum le an qalat anna yakunu li gulam wa lam yamsasni basharun adam biga pasis mami ada mi pasis mam la de ne pasis mam wo la lu le me te pak pa to inte da yete bum pasis taw ah bum pasis da ta te da kai daga pa to inte no tabala wate da wato no malwa walam yamsasni basharun walam aku baghiya mam le bam pa yor poki san da yor poki ya ya ma to en pa ba biwo da yor poki to en pa ga, da kai hiya tirga pa gille a pa en pa bi ti pa to sababi walam aku بغيا قال كذلك لما لك يليا أريا وتونم بلا يا فون تغصب لوه يا فون تغصتو بلا بيبتو إمبام لسبب كاي ففولي نير فسيسو يلا يا وتونم بلا كذلك قال كذلك قال ربك أريا وتلا صبا من نام يلي هو علي هين أريا بامبيغا تسبب لما كبي ويا أني ماميا يا يلي هي يولي يولي sahal ya bum ya yole yole ani wanda wali naj'alahu bulin tutun le man biga ya ayatan tayyil salama annabi isa na yiyel salama bi hintarma mpatar baye ya yel salam tek teka ma be me la bawa kabe ta annabi adam ba kabe ma kabe ya paya inda masala isa inda allahi kamathali adam sa ya biligir nan na wani annabi isa ya a biligiriya ya wa annabi adam wa ya wa annabi adam annabi adam ya yi ne wa min yel solo min ne yi do bala yi ne ba wa min kai makabe tawabe yi woto bala ni wannan to ko la wata ramma ba wa an kabo ba wa an kabe te ko ka taban saba ba be me ma be me on baya nan da ya etapa taabo nyawa bawa ni mawa kabe nase ti nyawa tarboye tarma mbatarboye mbatarboye ti nyawa sab tarboye tarba la tarmana la tarma wala woto eh, leba tabla woto nase eh, nyawa sab tarba mbatarmaye nase sab woto hawa ton ya ba hawa yẽlenga wã yaa adam sĩig pa la b yãke n naan yẽnda yẽ pa tar may la a tara ba wa yẽ sɩda la a ba wa um wa rel woto fãa yel yaa wẽnnaam tʋʋmde yaa yel-soalem toor toore naam ولنجعله آية للناس بلين تدمعنا تيهي لصلمة أني نبا يا ورحمة لنبا يا يولسوه minna yi ton wannan nenge ni ne wani sun dan sakan tun annabi isa a tagarin tilga wannan nenge wa rille a yol so wannan sun tulga idan mun nan sa ba da wani sun kosid ne iyala ne in toye anan ta fama yol so wannan nenge wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya yoma ya yel hum bo ngalaga pa yel hin le sakat tere ya yel hum bo ngalaga fahamalatuhu rel wakat kanga wan wanto la pʋgã na n paam rel bãngdbã wilgame tɩ ya mariyam fuga nugu kom yaa bee la malɛka jibril fʋʋs yã tɩ wẽnnaam dɩk pemsmã n sẽega yĩngã fãa yɩ tɩ yaa pʋga riwaya yiib n ya yeelame mati ya a we yingir paoosa logrẽ la malɛka jibril gar n fʋʋse nam tas fusa fʋʋsga nafa في سائر جسدها أي نجيل تكل يا بوا فحملته تكل عندك النبي عيسى بوا فم لا يوتون تلك النبي عيسى بوا فم فانتبزت به مكانا قصيا رلا بل من لكن لبن بسنبا ان كان زي سنزاري مكانا قصيا يا زي هنزاري يلي بني فم مسا للي بجيس ومسا حتى تروما وكات وترانتا مسا faja bale bãngd pa wilgame masã rogmã hal yɛlla yaa sẽn kell ko wala la a rogɛ bɩ ba kell n talla pʋga wala pag sẽn me nek pʋga kiisa wɛ wa bãngd sãn la wilgame tɩ sẽn yaa wẽnnaam tõog la wẽnnaam yel-solgemda kell n yɩ wakata yem pʋga la bãngd sãn na ko vẽelem tɩ yaa wala pag min me nek pʋga to-to wala e ti yi me la alkurana nas vẽelgã songode bale a me n kẽng hin zare ner han kʋn leb n a nebã meng pa ase? An yaase n tɩg m vɩɩbe masã e, pʋga fo yi gẽ yẽs yi zags ninsã wa ba wa yaa wẽn ma wa yaa wẽn-tũuda n yɩ nabiyaam A nabi zakariya n wuba n wa tɩg n tall biiga n pa me a ba ye yẽ wa yaa mõsɩɩb tɛk-tɛka ne mariam a vɩɩmã pʋga relle wakata wakata paam n kẽeme relle kala d na n yɛls ne taaba Eh, beoogo wẽntaasdo insha allah tɩ d ges rogmã masã to-to masa. wa kana amran makdiya rẽl yaa yelle wẽnnaam sẽn na n yalse n kõt wẽnnaam tɩ wẽna gũnu leb n wẽnna kell n maanda d fãa yel segl-sõngo wẽnna kell n baasd baas neere wẽnna paasd fãa yel liimãango wẽnna kell n paasd fãa yel sɩd-kũuni leb n maanda doos n kõt sãn wala radio tao dãmba wẽnna kell n paasd fãa barka wẽnna kẽngd b tʋʋm taoore wẽnna yalg b roogã n kõba وصلى الله على نبينا محمد wa آله وصحبه وسلم alaykum wa rahmatullahi wa وبركاته